labari na 49 zaman duniya iyawa ne wata baiwar allah ce mai hankali da hangen nesa ta aurar da 'yarta ta kuwa kwana da sanin cewa lallai 'yar nan nata tana da wuyar zama domin ba ta da halin kirki ba ta da biyayya ta kuma tabbatar dole ne ta gamu da matsala a wurin mijinta ana haka sai wata rana yarinyar nan ta zo mata tana kuka ta ce umma don allah ki taimake ni in kashe mijina wallahi zama da shi ya ishe ni a cikin zuciyarta sai ta yi hamdala ta ce yanzu kan dama ta samu yadda zan sai ta 'yar nan kai tsaye ta nuna mata cewa ta gamsu a kashe surukin nan nata ta ce amma akwai abu ɗaya da nake jin tsoro menene umma in ji ta ina gudun idan muka kashe shi asirin mu ya tonu ta ce to umma ya za a yi kenan sai ta yi numfashi mai ƙarfi sannan ta ce ba komai akwai wani magani da zan baki amma sai kin kyautata ajiyarsa kuma kin sirranta al'amarin sosai zan baki shi a wata kwalba sai ki rika diga masa shi a cikin duk abinci da zai ci kada ki lasa shi sannan kada ki bari ya taba hannunki ki yi kokari kar ki bari mijinki ya gane abin da ake ciki sannan ki daina faɗa da shi sam don kada asirinmu ya tonu idan ya mutu a ce mu muka kashe shi tunda daman babu zaman lafiya a tsakaninku a cikin wata ɗaya maganin zai yi aiki a kansa har ya halaka shi don haka babban shawarar da nake baki ita ce ki sirranta wannan lamari sannan ki rika kyautata masa matuƙa kina ta rainiye da shi ta yadda idan ya mutu ba za a gane komai ba kwana goma sha biyar bayan da suka yi haka sai ga 'yar ta dawo gida a firgice ummar tata ta fuskance ta tana taslima tana tambayar ta abin da ke faruwa sai 'yar tata ta kada baki ta ce umma wallahi mijina ya canza sosai yanzu yana so na. yana kyautata min har ma ya min albishir za mu tafi haji tare a wannan shekara gashi kuma duk inda aka fito maganin nan nake ta ɗura masa a abinci sai uwar tata ta yi murmushi ta ce alhamdulillahi ki kwantar da hankalin ki ata ba maganin kisa ne na baki ba maganin yana cikin shawarwarin da na ɗora ki a su kuma waɗannan shawarwarin su ne suka magance miki wannan matsala wannan kwalbar babu abin da ke ta sai ruwan famfo don haka ki kwantar da hankalinki ki je ki ci gaba da zaman lafiya da mai gidanki Allah ya yi muku albarka darussa mutum bawan kyautatawa ne duk wanda kake kyautata masa za ka mallake shi zaman duniya iyawa ne idan baka goge ga sanin makamar rayuwa ba sai ka tabbata cikin kunci da wahala sa hikima a wajen koyarwa yana kawo cin nasara a cikin gaggawa wannan sai ya tuna mini da wani labari ku biyo ni don ku sha wannan labari